اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الأمتنا الدنيا من يقوى fatan alheri Allah سامرات samu mu da wannan rana barkan mu da sake saduwa a cikin wannan YouTube mai suna Suraja Umar TV idan yanzu ka fara sauraron mu ko yanzu kika fara sauraron mu a nan alamar kararrawa a da alamar su kira min ta idan ne muke sauran zaba karatu zai zo zuwa gare ka ko kuma zuwa gare ka cinye da Allah barkanmu da wannan rana ta alhamis wacce ta yi a ainihin daidai da goma sha shida ga wata na biyar a lissafin watannin bature a hijira ko kuma a miladi a haihuwa na isa 2024 da da hudu fatan kowa yana cikin koshin lafiya allah ya sa mu dace a A baya a karatunmu da ya gabata muna karatu akan abin da ya shafa falaki, karatun falaki, tafiyar taurari. Idan aka ce tauraro ba wani abu ne tauraro, tauraro ga nan kana ɗaga kai kana ganin a sama. Wannan shine ake cewa tauraro, akwai kuma wannan Allah ya sa ba a gani, wani suna da girma, girman su ya sa ba a iya ganin su. Saboda Allah ya nuna ma su kenan. Tauraron nan duk guda ɗaya wannan ƙaramin da kake gani, yana da girma idan da za a nuna ma shi in yake a zahirancensa yana da girma yana ɗaya daga ciki kamar rana rana tauraruwa ce amma ba ita ce tafi kowace tauraro girma a cikin tauraron da Allah ya ba akwai tauraron da ya ninninka rana ita rana kaga ta ninninka duniyar musu miliyoyi shi kuma wannan tauraron shi kuma ya ninninka rana to haka Allah ya kera su haka Allah ya halice su kuma suna tafiya suna yin abin da ya kamata suna yin ibadar su tunda Allah ya faɗa kowane abu yana ibada kowane abu to haka wayannan taurari su ma suna ibada su suna tafiya suna komawa suna higa cikin yanayi mara kyau suna higa cikin yanayi mai kyau suna higa cikin kunci suna higa cikin takura da haka kai ma din dole dan adam ba zai taɓa yiwa ba sai ka dinga shiga cikin irin wannan yanayi daga lokacin da tauraron ka ya shiga cikin wani yanayi mai daɗi to ko ba ka samu kuɗi ba za ka samu farin ciki akwai yanayin da zai shiga cikin farin cikinsa za ka samu farin ciki in ya ga cikin matsala dole za ka samu matsala in ya ga cikin damuwa da takura dole za ka ga cikin takura kai ma haka Allah ya kaddaro ka kamar inda taurari suke a sama kamar inda kai kuna mu'amala da mutane a ƙasa haka su ma taurari suke wannan mu'amala su a sama kamar inda kaga taurari suna haka to haka kowa a duniyar mu nan haka su ma duniyar taurari haka suke in kaga kuna mu'amala da mutum kana son shi yana son ka kana son yana son ka a sama ku sun haɗu suna soyayya da juna a nan idan ka ga ba kwa shiri da mutum kwata-kwata in ka ga mutum ka tsare shi a sama haka Allah ya taurarin ku ba sa jituwa da haka a ba wai matsala bane dan ba ka son mutum ko kuma kana son mutum tauraro ne bai haɗu ba in dai ya haɗu to in Allah da za a yi soyayya kamar za a mutu idan ko bai haɗu ba lallai-lallai za a samu ƙiyayya idan kaga kana takura mutum kana musgunarsa tauraron kuma a sama shi ma haka yake to da haka wayannan taurari haka Allah ya rice su kuma suna yin abin da ya kamata suna aikin su cin yadda Allah da su ne Allah ya saita wasu abubuwa na duniya dan adam wani dan adam yake daidaita da su da su Allah ya saita wasu abubuwa ya saita wasu abubuwa dalilin tararo kaza da kaza dalili ake kaza dalilin tararo kaza da kaza idan ya haɗu ake ruwan sama dalilin rana idan ta shiga cikin wani kaza ake kaga wato a damuna dalilin ta yi kaza ake shiga rani dalilin ta yi shiga tauraro kaza ake shiga cikin bazara ake sanyi ake damuna ake kaka ake duka abin da ake so da shi ake girgizar kasa in kaga an girgizar kasa taurari ne Allah ya sa suka yi wani irin yanayi sai a girgizar kasa. da shi ne za ga an yi fari da shi ne za ka ga wato an samu damuna mai albarka duk da irin wa'annan ne yawa da irin wa'annan ne duka Allah yake yin abubuwa na taurari kuma ba wai Allah ko da su ko ba su zai iya abunsa amma dalilin wa'annan din kowanne abu Allah yana yinsa da sababi in Allah ya ga dama yanzu nan sai a sauko da ruwan sama amma kuma ba za a yi ba saboda menene sai an yi hadari sai an yi kaza sai an yi kaza ina da iko ne ya sauko da ruwan sama amma kuma ba za a sauko da ba tukunna to da haka insha Allah wannan shine karatukan mu da muke yi da fatan kowa yana ganiya insha Allah rana ita yau za mu yi karatu akan abin da ya shafi albarkatun gona albarkatun gona taurarin da suke da mu'amala da albarkatun gona shin wata ne yake shiga ko ko rana ko ko wata tauraruwa wacce take shiga da za a sami wani lokaci ne ya kamata a ringa shuka kaza abin da yake da a sama da abin da yake da a ƙasa da abin da baya da a sama da wanda yake rarrafe ma'ana kamar irin su dankali irin su gujiya wannan abin da yake rarrafe a ƙasa irin su wake da kuma wanda yake da a ƙasa irin su albasa irin su abin da ya shafi abin da yake da a ƙasa da kuma wanda yake sama kamar irin su wato shinkafa masara insha Allah karatunmu na gaba shine za mu kawo wani lokaci ake shuka su yawa wani lokaci ake shuka su idan an yi kaza an yi kaza insha Allah za a samu matsala mai izinin Allah da haka a yau za mu kawo karatu na cigaba da karatun karatun zuhara A baya mun kawo karatuttuka abin da ya shafi lokacin da ake soyayya ake aikin haɗa tsakanin mutum da mutum. Idan mutane biyu ba sa soyayya ake so a ƙulla mu'amala da su. In Allah ya yarda ake irin wa'annan mun kawo manziloli da burjai wani idan tauraro zuwa ta shiga ake irin wane ne mun kawo ya ake fitar da burjin da take ciki ya ake fitar da manzilin da take ciki mun kawo taurarin da suke dace a yi aiki mun kawo abin da bai dace a aiki ba to a yau kuma za mu kawo idan ya kasance wancan mun kawo ne duka idan ya kasance kawai farin jinin ne babu misali tsakanin mace da miji ba a soyayya ake so a kulla soyayya tasu ba tare da iska ba ne ba magana sa iska kawai rahin haɗuwar taurari ne ana aiki a irin lokacin da muka faɗa idan ya kasance saurayi da budurwa ne ko yaro da ubangida ba magana shigowar iskoki a jiki iskokai kenan domin iskoki su ma suna tada suna ba da gudunmawa wajen karar gurgujewa aikin abin da ya shafi soyayya to a yau za mu kawo idan har aka yi bincike aka gano ai dalilin rabuwar matan nan da mijin nan ko kuma dalilin rashin soyayya tsakanin wani da wance ko dalilin mijinki ya juya miki baya ko kuma dalilin da ya sa mataka ta juya maka baya ko dalilin da ya sa yaro da ubangida ba a soyayya ko dalilin da yasa wani baya son ka saboda ma'ana wani baya son ka a ce duk wani dalilin da yasa dalilin isko kai ne dalilin shaidanu ne ya kawo nan to insha Allah an zo karshe da izinin Allah ga magani da za a yi da izinin Allah in dai magana ce ta iska amma fa wanne hada soyayya ba wai iska akan rayin lafiya farfadiya ko kuma iska akan kasuwanci lata a'a wannan ma wani layi daban duka zamu zo kansu amma in dai magana ce ta soyayya tsakanin wani da wani aka hada ko kuma ana ta magani ana ta magani a kulla amma kuma abun ya ki tafiya to wannan duka insha Allah in Allah da an zo ƙarshe da izinin Allah duka wannan in Allah da an zo ƙarshe cikin yadda Allah in dai har magana ce ta soyayya in dai magana ce haka tsakanin wani da wani in dai magana ce aka ce akwai iska a jiki ko kuma an yi maganin an yi maganin an yi maganin an yi abin da ya kamata amma soyayya bata kulli ba ko kuma an yi kaza duk abin da ya kamata a yi an yi amma soyayya bata kullu ba ake tunanin kamar iska ne aka buga aka buga aka ito in Allah da a zo a aikata wannan abin da zamu faɗa cikin yadda Allah in Allah da za a sami waraka sannan kuma a ɗora da izinin Allah in kuma ba magana iskoki ba komai to a je a yi wancan layin da muka faɗa cikin yadda Allah in Allah da ko kuma mutum ne farin jininsa babu farin jinin ya fi fashewa yana shan maganin farin jini amma kuma abun baya tashi magana ce ta farin jini ba ba ta jini ko kasuwanci a'a layin farin jini da soyayya da karbuwa da hada soyayya in dai wannan ne baya tafiya to insha Allahu ga maganin da za a yi na farko akwai wasu manzuloli guda hudu wani tauraro zuhara take shiga ciki idan ta shiga ciki a ciki idan ta shiga ciki kafin ta shiga dama dama ka iya binkitowa ka iya gane burjin za mu faɗi burjin da wannan wannan manzuloli suke kuma mu faɗi sunayen manzulolin wanda kai da kanka tun da ka iya fitarwa sai ka jira ko kuma wani ne ya zo wajenka ake so a fitan mai ko kuma ke ce za ki haɗa ko kuma matakka ce ko kuma haka dai to shi wannan koda mutum biyu ne ɗaya yana wani gari can kai kuma kana nan amma ba ku soyayya in dai ka aikata kai a karan kanka in Allah da ko da shi bai aikata ba an samu abin da ake bukata idan mace ce mijinta yake juya mata baya sai ya kasance aka yi wannan to in Allah da in dai magana ce ta shedanu a ciki in dai mutum da yayi aiki da shi to an samu wannan waraka da izinin Allah ba sai lai mutum bin ya aiki ba in kuma duka sun yi to wannan duk ɗaya ne wannan da haka da farko dai ka iya fitar da burjin da manzilar da tauraron zuhara take muka ce tauraro zuhara a bana ta shiga cikin burjin himlu 25 ga watan april za ta shiga ciki to hai muka ce idan kana suka gane inda kuma mun gawo ga rana kaza ga watan kaza ka bi karatun baya idan ba gane ba sannan in kana suka gane manzila take ciki nan ma muka ce ka irgo daga 25 ga watan april zuwa ranar da kake ciki abin da yake ka hada ka samu sai ka ɗebe ɗebe farko ka ɗebe goma ɗaya kenan ta biyu ka ɗebe sha ɗaya ta uku ka ɗebe sha ɗaya ta huɗu ka ɗebe goma har zuwa ashirin da takwas duk mun kawo a karatun baya to misali a akwai manzuloli wanda za a yi <coughs> manzulolin za mu faɗa kuma za mu faɗi maganin da ake yi farko manzulolin nan guda huɗu ne ɗaya tana cikin burjin himlu ita ce buɗayin manzilar buɗayin tana cikin burjin himlu ana duba ta ɗaya kenan sannan sai wacce take a cikin sumbula ita ce iwa manzila take a cikin iwa tana cikin gurjin sumbula sannan sai a ƙarabu idan tauraron zuwa na ta yi cikin gurjin a ƙarabu tana kan manzila kalba ƙalba ana wannan aikin sannan ta hudu idan ta yi ga cikin burjin dalu dalu kuma akwai sa'adi sa'ud sa'adi sa'ud a cikin burjin dalu take to wayannan manziloli guda hudu su ne ake aiki na abin da ya shafi sihiri amma ma'ana yawa a ce kuma sihiri ne yawa har sihiri a ce sihiri ne ya raba tsakanin wane da wane mata da miji sihiri ne ya raba ba wai rin soyayya ba sihiri ne wani ne ya sihiri ake so a lalata abin amma ta wannan layin ba kowanne ba ake yi ba ake so sihiri aka tsakanin yaro da ubangida aka shiga tsakanin su ko tsakanin mata da miji ko yaro da ubangida ko tsakanin wani da wani amma sihiri ne ko kuma iskokai to in Allah da idan ɗaya ya zo ya aiki da wannan insha Allah ɗayan ma zai karya cinye da Allah wannan abin yana da ban mamakaiya na farko idan aka tabbatar da haka kamar yadda muka faɗa akwai burjin himlu akwai sumbula akwai akarabu, akwai dalu a cikin himlu akwai buɗayin a cikin sumbula akwai iwa a cikin akarabu akwai kalba a cikin dalu akwai sa'adu sa'udu. wa'annan mazoyi guda hudu su ake tara ka buga ka gani yaushe ne wata zai shi wato tauraro zuwa za ta yi ga cikin wa'annan ɗaya daga cikin burji kuma ba wai sai duka ba a ɗaya kawai in ka samu ka samu aikin kwana goma ne ko kwana goma sha ɗaya duk ɗaya in ka samu in kai aikin a cikin buɗayin yayi in kai a cikin kalba yayi in kai a cikin sa'ad sa'ud yayi in kai a cikin iwa yayi ba lallai ka bi duka kayi ba ɗaya ma kaɗai in ka ɗauki tauraruwa ɗaya wato burji ɗaya wato manzila ɗaya kai aiki da ta tauraro zuwa in Allah da ya yi. da niyyar yau tauraro zuwa ta ta yi cikin manzilar kalba za ka fara aiki irin wa'annan to ko da wasu taurari sun zo sun shiga cikin wani ne ba ruwanka kai dai niyyar da ka ɗauko ɗin nan Allah da za ka kai ƙaryanta na farko ana haɗa sabulu ne ake haɗawa sabulu ne ake haɗa idan mutum ɗaya ne ya yi wanka da shi ko mutum biyu ne suka yi wanka da shi in Allah da shi kenan yayi in dai matsala ce ta farin jini amma sai sihiri ne ya zo ya dakushe wannan farin jinin ko kuma aljannu ne suka zo suka dakushe wannan farin jinin ko suka lalata zaman in Allah da tunda Allah ya gaya mana cewa lallai aljanu suna iya shiga ko kuma sihiri yana iya a wato yana iya raba tsakanin mace da namiji haka Allah ya faɗa a wai ta Allah muna a me yake cewa yake cewa yana raba tsakanin wata ba ma ta shari'a alhamdulillah Sulaimana wa ma kafar walakin da shayatin kafaru yu'allimuna nasa sir wa ma unzila ala malaikaini ma bi harut wa marut wa ma yu'allimani min adin hatta yaqula inna ma ana fijan bala takfur fa yata'allamuna minhuma sai yace ce ma bihi bainal mar'i wa zawji bainal mar'i wa zawji suna sanin abin da yake raba ma'ana sihiri yana iya raba tsakanin mace da namiji to kaga sihiri yana iya Allah ya gaya mana kenan to haka in dai an tabbata sihiri ne to insha Allah a zo a yi wannan a samu bakin sabulu in aka ce bakin sabulu shine ake cewa da Hausa ake cewa sabulun salo da haka na sanyi bakin sabulu sabulun salo za a samu in aka samu bakin sabulu sai a samu fara albasa albasa fara sal din nan fara albasa fara in aka samu fara albasa sai a sami kwakwa ruwan kwakwa kwakwa fara wacce ake fasa wannan to ruwanta za a same shi ma da dan yawa in aka samu wannan sai a samu kwai guda ɗaya sai a samu kwaikwayi ko ma kan mashekiya ɗan kaɗan shi ma a zo a daka shi garinsa a zo a haɗa a zo a cakuɗa a cakuɗa idan bai gama da kuwa ba za a iya ƙara ruwa in aka ƙara ruwa a zo a cakuɗa ne ya haɗe ya riga ya haɗe to wannan ka riga ka haɗa magani wannan yake da wannan matsala sai ka tari wa'annan taurarin wa'annan burjan wa'annan manzilan lokacin da tauraro zuwa za ta yi ga ɗaya daga cikin wa'annan manzila ɗin sai ka ba mutum ka je ka je kai aiki da shi idan mace ce ba a samun soyayya tsakaninta da miji ta yi aiki da shi ko kuma mijin ya yi aiki da shi ko yaron ya yi aiki da shi ko ubangidan ya yi aiki da shi ko saurayin ya yi aiki da shi ko budurwa ta yi aiki da shi ko kuma budurwa ce ba a samari farin jinin babu amma tabbas akwai iska a al'amarin tunda kwanaki mun kawo abubuwa muka ce in dai ba iska aka yi wancan abin za a samu bai bukata to yau kuma koda da akwai iska to a zo a buga wannan abin shi kuma a wayannan manzolin guda hudu za a bayar da sabulin a je a yi wanka idan kwana goma ne misali idan tauraro zuhara ta aika cikin budayin ko kuma iwa ko kalba ko sa'adu sa'ud to ana wannan aikin a ciki a ciki ake wannan wankan za ka ba mutum ya je wannan kwanakin kwana goma ne ko sha ɗaya za a je a yi to mun kawo inna ake muka ce kai irga kwanaki daga ashirin da biyar ga watan Feb, wato a april zuwa ran da kake ciki ka gani ka ɗebe abin da ake ɗebewa muka ce da farko misali yau muna so mu gano manzilar da zuhara take ciki sai mu irga daga 25 muna wata na biyar ne wata hudu kuma shine take shiga a ciki to sai mu irga mu gani watan hudu mun samu daga biyar ga wata ko daga biyar ga watan april zuwa ran da kake ciki to yau din nan mun samu kwana nawa yau idan watan ya kare mun samu kwana 25 dama a watan april kana kana da kwana 25 inda inda inda inda ya kare to yau kuma a wata ya samu kwana nawa wata na biyar ya samu kwana goma sha shida ka ƙara kwana sha shida a kai zai ba kwana arba'in da ɗaya kwana arba'in da ɗaya yau shine kwanakinka muka ce to sai ka zo ka sa arba'in da ɗaya sai ka ɗebe da farko ana ɗebe goma idan ka ɗebe goma goma ɗaya kenan saura talatin da ɗaya saura talatin da ɗaya talatin da ɗaya sai ka zo ka ɗebe ɗebewa ta biyu sha ɗaya ake ɗebewa sai ka zo ka ɗebe sha ɗaya kaga saura ashirin kenan sai ka zo ka kuma ɗebe sha ɗaya kaga ɗaya ta uku kenan ashirin ka ɗebe sha ɗaya saura tara to kaga sai ka ce a yau ɗin nan manzilar tauraro zuhara ta fice daga cikin manzilar buɗayin wato nuduha ta fice buɗayin ɗin da muke bayani kaga ta fice yanzu wannan surayya ce ita ma ta fice daga cikin surayya tana cikin ɗabaran manzilar ɗabaran kuma kaga wannan ɗebewa ta goma ne daga gobe juma'a ta fice an gama ɗabaran ta fice da idan da mai aikin soyayya ya gaggauta gobe juma'a a yi maza a yi daga gobe wannan garaɓarsa ta aikin soyayya ta wuce da gobe juma'a sha bakwai ga watan biyar lissafin bature to a yau ɗabaran ta samu kwana tara ko kuma tana daraja tara a ciki ko kuma ta samu kwana tara gobe ta samu kwana goma gobe juma'a kaga shi kenan ya riga ɗebewa ta hudu dama goma ake ɗebewa ya riga ya ƙare to kaga yanzu wannan lokutan ba lokutan da ake irin wannan aikin bane sai a jira lokacin tun da yanzu tana cikin burjin dan wato a sauru ne sai a jira lokacin yanzu burji na gaba shine sumbula za a jira lokacin ba a ba ba a gaggawa in dai za a samu waraka ba a gaggawa ko nan da shekara ɗaya ne a jira to kaga nan bai fi nan da wasu satuttuka ba haka wannan lokacin zai zo lokacin da tauraro zuwa ta ga cikin burjin a ainihin wane ne wato ainihin burjin sumbula take a wannan take take manzilar iwa insha Allah za a yi wannan aiki da haka wannan sabulu ake hada idan an yi wanka da shi a cikin wayannan kwanakin nan ɗaya daga cikin wannan manzila ya ƙare ko bai kare ba a bar shi haka ya isa haka an gama ya za a yi kuma gaba sai a zuwa ɗora da wayannan manziloli a samu wani abu na magani kamar irin abin da muka faɗa a baya a samu a yi a cikin wa'annan manziloli masu kyau na zuhara ita ce ɗabaran da gufuru da kuma buɗin hut da kuma sa'adu zabiha da kuma harsan da kuma nasara wayannan manziloli guda ainihin shidda su ne suka fi kowanne kyau su kuma wa'ancan su ne wanda ake bata shirin makiya amma na ɓangaren soyayya in kuma ba wannan aikin ba ma in ba za ka yi aiki da wannan sabulun ba ma to ka samu wani abu da yake lalata aikin soyayya ko kuma yake lalata shirin makiya amma na bangaren soyayya a samun aiki da yi ko irin jinin ashik din nan shi ma yana taimakawa wajen lalata aikin soyayya to insha Allah ko shi ne ya auri mace ya hana ta mazaje ko ya shiga gidan aure ake lalata zama aure insha Allah ai aiki da wannan sabulu da izinin Allah za a samu waraka matuƙa mako da izinin Allah za mu ci gaba sati mai zuwa a ci gaba da biyan mu a cikin wani mai suna Salatu Umar TV wal ardh مثل نؤ